Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa Speto janar na 'yan sandan Najeriya ya bayar da umarnin janye duk 'yan sandan da ake aikawa suna gadin wasu manyan mutane ba bisa doka ba. I want to obviously ensure that all commands, all CP commands, must address is the issue of illegal deployment of our police special unit. Haka kuma za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu raro kuke bayyana mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu a wani sabon umarni kan maido da shirin karɓar 'yan gudun hijira a nan amurka amma kuma ya bada umarnin a da matakan tantance 'yan wasu kasashe goma sha ɗaya waɗanda aka ayyana su a matsayin masu iya zama barazana ga tsaron amurka a jiya talata shugaban amurkan ya ɗauki wannan mataki yayin da wa'adin wani umarni da ya bayar a can baya na hana karɓar 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki ɗari da ashirin ya kawo ƙarshe ya gudun hijirar daga kasashe 11 da ake tunanin suna tattare da barazana ga tsaron amurka za su fuskanci tsaikon kwanaki 90 ana duba takaddunsu na neman mafaka sannan za a basu su shiga kasan ne kawai bisa irin bukatar da kowa zai gabatar ta gashin kansa idan har akwai bukatar ba su damar shigowa kuma idan ba sa tattare da wata barazana ga amurkan jami'ai sun ƙi bayyana sunayen waɗannan ƙasashe amma kamfanonin dalancin labarai na reuters da na faransa sun bayyana kasashen a matsayin waɗannan tun wanda tun da a baya ake buƙatar 'yan gudun hijirarsu su fuskanci binciken kwakwaf wajen tantance su sun kuma hada da masar da iran da iraki da libya da koriya ta arewa da somaliya sauran kasashen sun hada da sudan ta kudu da sudan da siriya da yamal da mali 'yan majalisar dokokin amurka na matsin lamba ga shugaba donald trump da ya ayyana cewa kisan kare dangi akan musulmi 'yan kabilar rohingya a myanmar kasar da akasarinta mabiya addinin buda ce wacce ake mata lakabi da bama a 'yan shekarun bayan nan kasar ta myanmar ta kyautata hulɗarta da washington yayin da hakan ke faruwa ma'aikata harkokin wajen amurka na duba zaɓin kakaba takunkumi da suka haɗa da na tattalin arziki akan wasu mutane da kamfanoni da ake dangantawa da taimakawa wajen cin zarafin da ake yi wa musulmin rohingya da. ke damu a ganin yana faruwa a jihar rohin babban cin zarafi ne, in ji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka na yankin kudu maso gabashin Asiya a Patrick Murphy. Yayin wata ziyara da ya da murya Amurka a jiya Talata inda ya nuna takatsantsan wajen furta kalamansa. A kwanan nan Murphy da jakadan Amurka Scott Marcel sun kai ziyara jihar Rahim inda suka gani da ido abin da ke faruwa a ƙasar ta Myanmar. duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi nuni tare da ayyana sabbin matakan da za a ɗauka domin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika ya zuwa jiya talata manyan jami'an gwamnati sun kisa ayyana abin da ke faruwa ga musulman na rohingya a matsayin kisan ƙare dangi kafin a bayyana cikakken nazarin da aka yi kwanaki biyu kafin a sake zaben shugaban kasar kenya an harbi direban mataimakiyar babban jojin kasar philomena miwelu inda aka raunata shi a jiya talata a cewar 'yan sandan birnin nairobi an harbi direban ne a kafaɗa wanda kafafen yada labaran cikin gida suka bayyana shi da sunan titus musioka wanda kuma wasu rotanni suka bayyana shi a matsayin mai tsaron lafiya 'yan sanda dai sun ce babu wani rahoto da ya fayyace ko ita ma mai shari'ar wato mawelu na cikin motar a lokacin harin zaben da za a yi a gobe alhamis shine karo na biyu da al'ummar kasar ta kenya ke yunkurin yin zaɓe na shugaban ƙasa a bana kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan agusta domin a ce wata an tafka kurakurai a watan da ya gabata babban mai shari'ar kasar ya ce ana yi wa alkalai barazana tun bayan hukuncin da suka yanke game da zaben farko shugaban adawa raila odinga wanda ya janye takararsa daga zannan zaɓe ya yi kira ga magoya sa da su yi zanga-zangar nuna matsalolin da ke tattare da hukumar zaben kasar an san barkewar zoma tsakanin 'yan sanda da masu bore yayin da hukumomi suka haramta yin zanga-zanga a manyan biranen kenya a makon da ya gabata to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar shugaban amurka ta white house da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan kasar sun yi yunkurin ɗinke saɓanin da ke ƙara faɗaɗa a jam'iyyar star republican da ke mulki sabon rashin jituwan da ya kunno kai a jiya talata ya faru ne a zauren majalisar sanatoci inda jeff flake mai wakiltar jihar arizona ya caccaki halayen shugaba trump ya kuma bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a shekarar da take tafa ba flake wanda wannan shine wa'adinsa na farko a matsayin sanata wanda kuma ya zama majalisar wakilai ne har na tsawon shekaru goma sha biyu ya ce yaudara ce babba a ce ya yi gum yana kallo ana ruguza muhimman batutuwan da suka da amurka ta yi ƙarfi yayin da ake barazana akai-akai ga abotar da yarjinoyin da suka hada da samar da daidaito a duniya. Flake ya kara da cewa jam'iyyar ta Republican ta jima tana yaudarar kanta inda take tunanin Trump zai sauya halayensa. Wannan suka sa shugaban kasar Amurka da ba kasafai ake ganin irin ta ba, wacce kuma ta fito daga bakin sanata mai ci kuma daga jam'iyyarsa na zuwa ne sau'i bayan kai ruwa rana da Trump ya yi a shafin twitter da wani sanata na daban daga jam'iyyar ta republican wato bob koka a jihar tennessee a cewar koka wannan shi ma ya yanke wanda shi shawarar cewa ba zai sake tsayawa zaɓe a shekara mai zuwa ba bayan da ya kwashe shekaru goma yana majalisar samun mutum mai irin wannan tunani a matsayin shugaban amurka abu ne da ke zubar da kimar amurka a jiya talata shugaba trump ya garza shafinsa na twitter ya mayarwa da koka martani inda ya kira shi mutumin da bai cancanci jagoranci kwamitin harkokin waje a majalisar dattawa ba wanda kuma ba zai iya sake cin zaɓe ba ko a matsayin mafaraucin karnuka. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla Speto janar na 'yan sandan Najeriya ya umarci kwamishinonin 'yan sanda da su janye duk 'yan sandan da ake tura suna gadin wasu mutane ba bisa ka'ida ba a faɗin Najeriya. Domin cikakken bayani ga rahoton Hassan Mai na kaina daga Abuja. to ensure that all commands, all CP commands must address is the issue of illegal deployment of our police special unit. the police mobile force. Sofeta General na 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Idris ke baiwa kwamishinonin 'yan sandan kasar umarni. Ya ce dole ne daukacin kwamishinonin 'yan sandan Najeriya su tabbatar sun jajjanye 'yan sandan nan da ake turawa ba bisa ka'ida ba don kare lafiyar irin jami'an nan da ake kira manyan mutane. Ina son ku bi diddigin duk jami'anmu da aka tuttura kuma tabbatar an jajjanye su. Kana a sanar da mu a nan hedikwatar 'yan sanda ta ƙasa daga yanzu zuwa ƙarshen wannan wata. muna son mu zama muke da cikakken iko da kuma ta cewa akan dukkan yadda ake amfani da jami'anmu a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan. We are going to have an absolute control on the usage of our policemen that we attach Malam Shaibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Aka ga matar gwamna ko matar sanata da 'ya'yan shi za su je kasuwa amma da 'yan sanda suna ɗauka musu jikuna zaka ga gonakin manyan ma'aikata an kai 'yan sanda suna tsaro da gidajensu an kyale su talakawa duk abin da zai ci su ya ci su 'yan sanda dai an sani a Najeriya san yawan su yayi kaɗan to kuma cikin karancin da ake da shi kuma ana tara su gidajen manyan mutane ana kyale talakawa ba a yi masu aiki ni na gani a wata jiha wani ɗan sanda da na sani yau shekara fiye da goma yana gidan gona ba a taba canza shi ba. Kaga irin waɗannan ba za su ma san yadda ake aikin 'yan sanda ba. Kwanaki aka yi wani haɗarin mota, aka sami wasu 'yan sanda masu bindigogi mobile sun fito su hudu suka yi ma mai motan nan ɗaya mugun duka akan sun da hannun da ba nasu ba sun je sun ci karo da shi bai tsaya ba. Aka bincika aka sami kanan wani wai ɗan uwan wani gona ne ko kanan wani gona ne suke rakawa yana sauri zai je filin jirgin sama. ana so a sa ya makara kaga irin wannan talaka ne aka yi maduka a kan kanan gwamna ba ma gwamnan ba saboda haka wannan umarni da shi uh, speto general na yan sanda ya bada yana cikin manya-manyan ayyuka na alheri da zai yi ma wannan kasa idan bi wannan umarni abin da muke jin tsoro 'yan ƙasa shine da yawa ana ba da wannan umarnin amma sai abin sai gaba-gaba yake yi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kai na. idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington a shakata da wannan wakar. ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu a duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani da silifas. duka Allah na ƙaunan ku. wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare yayi yi mataras ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani bashi da ke so abu duka Allah na ƙaunar ku. shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ku da baka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahi ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abun da ta bara ibaka To mara gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karan ku da Allah, to ranan ka sha duka, wala kiri yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko haƙuri ban bashi. Bayan ku hakuri ban bashi, sai dai ta zuga ido kan su maraya suna can gehe. haba Allah ga ka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan nan To madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti goma na dare ga mu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun wasu fulanin da aka kama 'yan uwansu. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira dubu ɗari biyu ya koma naira dubu ɗari takwas daga bisani kuma ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke bakwai ma'ana sai da suka da shanu fiye da ɗari bakwai suna bayar da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da wannan suka tada kayar baya, sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su ɗin aka maida su Abuja, inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu, duk da cewa ba a can suke ba kuma an san inda suka fito. a shirinmu da ya gabata ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan fulani ya fara yi mana bayanin yadda lamarin ya faru da kuma yadda aka yi ta karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Kamar yadda wani ɗan uwan kuma zai yi mana ƙarin bayani a kan wannan batu a yau, ba wai 'yan sanda kaɗai suke karɓar kuɗaɗen nan ba, har da lauyoyin da suke ɗaukowa. A wasu lokutan ma, lauyoyin ne suke cewar a ba da kuɗi kaza a kai mawa ne. kuma babu yadda za su sani ko an kai ɗin ko ba a kai ba. Wannan ɗan uwan Fulanin na biyu wanda zai yi mana bayani a yau ya ba mu sunaye da kuma lambobin waya na dukkan mutanen da suka karɓi kuɗaɗe a hannunsu, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda wanda ba za mu faɗi sunansa ba ya sake tabbatar mana domin yana da masaniyar wannan abu kuma shi ne ma yake ta ƙoƙarin taimaka waɗannan Fulani makiyayan. Bari mu ji ta bakin wannan bafulata ne. Sha'aibu Alhaji Laute. Yanzu daga ina kike wannan magana da ni? To yanzu nake magana a jihar uh, Kogi na nake magana yanzu. To kwanaki mun zanta da ɗan uwanka Bature. Eh haka ne. Inda yi mana bayanai kan halin da kuke ciki. Shin yanzu za mu so mu ji uh, wani hali kuke ciki ne kan wannan zargi da kuke cewa jami'ai sun kware ku bayan kuma ana ɗaure da 'yan uwanku. haka ne har yanzu wallahi gaya maka yari ka yanzu haka abin ya daure mu kai mun rasa yadda muka za mu yi yanzu mun rasa yadda ina ina muka bai sa yanzu haka duk wanda muka samu muka ba da aiki baya ya ci mu dindin kuɗi kuma sai ya yi watsi da mu. Wato bayanai za ki filla filla shin har yanzu kuna ci gaba da ba da kuɗaɗe kenan? eh to har yanzu muna muna muna kokari har yanzu muna ta kokari dai mun rasa yadda za mu yi dai yanzu haka muna ta kokartawa yanzu haka dai muna nan muna kame kame shi yanzu wani labari kuke da shi ina su waɗannan waɗanda yan uwan naku waɗanda aka rufe suke to yanzu an ɗauka su daga waje yanzu ma an ɗauka su yanzu an kai su ah, abin nan a Enugu prison sai na kuka samu wannan labarin eh daga yan uwan mu din nan saboda muna bin kawun su muna ta tambaya muna ta kididdiga muna ta tambaya shine muka ji an ɗauka su zuwa Enugu ne kuma muka je waje kuma muka tabbatar yanzu abin da za mu so mu gano shine ah, ko za ka iya tina mutane da kuka babbawa kuɗaɗe suka kware ku kuke zargi a wannan labarin da muke yi? Eh akwai yawancin su wanda muka ba da kuɗi a cikin wannan magana. Eh za ka iya tuno sunayen wasu daga cikin mutanen? Eh akwai wanda ke rike sunan su sai kuma akwai wanda ban rike sunan su sosai ba sai dai na koma takardu kuma na duba kuma daga wajen zan gane sunan su. Waɗanda kake tunawan yanzu za ka iya ambata mana su. Eh akwai wani dan sanda wani babban dan sanda jami'i wanda yake a waje yana aiki a Abuja shi ne muka fara ba da kuɗi a waje shi ne ana kira shi Musa ko? Musa sunan shi. Musa kawai ba shi da wata inciya cikakken suna? Eh to ka dai dai ko ba tattauna duba takardu dukan gaya maka sunan su filla filla saboda karin mata manta sunan kowanne ne a ciki. Babu wani abu yanzu ci gaba da bamu labari a ah, shi Musan a wani ofishi yake aiki. yana ofis a wajen abuja ka sani mu saboda mun fulani ne ba za mu iya mu gane cewa ga wajen da yake amma har da lambar shi ma muna da shi amma dan sanda ne yana sa uniform eh dan sanda ne yana sa uniform dsp ne ma dsp musa eh akwai akwai kuma dsp kuma loki kuma shi yana aiki a ofis staff kuma a waje dsp loki dsp loki oh loki loki okay kamar na sa'a eh. turanci kenan loki eh Oh, su biyu ne waɗannan waɗanda kuka babbawa kuɗi? Sun fi haka, sun fi haka saboda yanzu ni ina daji akwai sunayen su duka a takardu, ka sani muna mantawa in ba mu rubutawa saboda waɗansu suna suna mamu wuya. To, bayan waɗannan manyan 'yan sanda masu mukamin DSP biyu sai kuma wane ne kuka bawa kuɗi saboda ya taimaka muku ga wannan matsala? Akwai akwai su da yawa shi ne na ce yanzu ka bani dama zuwa gobe in jaddada maka duka filla filla saboda kar yi kuskure a magana na ba na so yi man mutum wanda ba yi mani abin nan ba yi masa zargi. Wato a takaice zuwa yanzu kamar nawa kake jin kuka kashe gaba daya a wannan gwagwarmayar taku? to eh, da gaya maka ka kuɗin da muka kashe a waje ya fi ƙarfi a yi lissafi sai dai mun zauna mu ma da yan mu ma muka yi lissafi saboda kuɗin nan a takaice dai ko ba mu kashe kuɗin nan ya kai miliyan hamsin a takaice. miliyan hamsin a shanu kuke sayarwa ko dama kuna da kuɗin ne a ajiye kuke ɗauka ku bayar. sayarwa shanu kai garke kai mun kai mun kashe garke ya fi garke misali garke bakwai ma wanda muka sayar a maganar nan kuma yanzu haka muna muna. Na'am. ina ji ina ji ya kai kamar mu fara da ka bakwai da muka tsar kuma sai yanzu abin ya fi ya fi yawa a layin ka ya fara rawa kana ji na sosai eh ina ji ka eh kace kun sai da kamar garke bakwai mun san da kamar garke bakwai a yanzu a takaice a kowane garke shanu nawa ne ga wanda bai sani ba yanzu wani bi muna sai wani garke muna ajiye kamar shanu ɗari haka wani bi har fiye da ɗari da hamsin ma wani bi har ɗari da talatin ba yadda ba mu raba garke wani bi mu raba manya wani bi mu raba ɗan ƙanana garkuna. yanzu kuna da sauran shanu bayan waɗannan waɗanda kuka sayar. eh kuna da shanu yanzu haka amma kan yanzu kan sun ba mu wahala mu da yanzu kan sun talatar da mu yanzu kan ba mu da wani abin da yanzu sai dai mu ce an gode ma Allah. bayan haka kuma kun ɗauki lauya a yi ko lauyoyi ma zan ce su ma kun babba su kuɗi amma har yanzu dai ba a samu kan magana ba. Lauyoyi ba iyaka an gaya maka malam ba iyakan lauyoyin da muka ɗauka ba iyaka. kamar yadda na faɗi ɗazu ba wai duka aka taru aka lalace ba, akwai wani jami'in 'yan sandan wanda yake ta ƙoƙarin ganin an ƙwato ma waɗannan Fulani makiyaya hakkinsu, wanda yake da masaniya kan dukkan abubuwan da suka faru, wanda kuma muka tattauna da shi. To amma saboda ƙarancin lokaci sai a shirin mu na gaba za mu gabatar muku da hirar da muka yi da wannan ɗan sandan. A kasance lafiya. a gai da Ibrahim yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru. fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info an da ta nuna mana cewar shugaban nahiyan tsakiyan Afirka da suna da wani taron su a birnin Injamena da ke kasar Chadi an da taron nasu zame da hankali ne a kan kuɗin sefa wanda ke ganin cewa kasar Faransa tana neman karya darajar kuɗin shugaban kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyan Afirka ta tsakiya Semak Mr. Pierre Musa shine zai jagoranci taron bayan mai masaukin baki shugaban ƙasar Chadi Idris Itino ya yi wa al'ummar da suka halarci taron lale marhaba ranar 31 ga watan Oktoba 2017 sai kuma jaridan Lomitayo anda ita kuma ta hango mana cewar shugaban jam'iyyar adawa na MNS Maurice Kamto ya soki jagoran adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ni John Furundi wajen cewar shine bakin munafiki a kan matsalar da yake faruwa a bangaren 'yan awarin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Kalara anda ita kuma ta ce Laurent Eso ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar kamaru yana takun saka da dan uwan shugaba biya an da al'amari yake nema ya kai su ga kai ruwa rana sai kuma jaridan kamarun tribune an da ita ma ta ayyana mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta haramtawa 'ya'yan jam'iyyar adawa na sjf din kasar jamhuriyar kamaru yin wani gangami a birnin cinikayyar kasar duwala domin cewar suna goyon bayan 'yan awaren bangaren ingilishin kasar jaridan emergence kuma ta ayyana mana cewar a muna wanda yake neman kalubantar shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya a zaben da za a gudanar na shekaran baɗi yana samun karbuwa a wajen manyan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin ƙasar da ma 'yan siyasan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. jaridar mitasiyon kuma ta labarta mana cewar dan ministan cikin gida na kasar jamhuriyar kamaru rene sadi ya tsallake rijiya da baya a yayin da aka naɗa shi a kan kujeran ƙaramin magajin gari na birnin kirbi wanda waɗansu 'yan bindiga sun kai masa hari a wani wata da yake kwance a cikinsa amma ba su yi nasara ba Jaridan Informatin kuma ta rawaito mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana neman kamfanin sadarwa na ƙasar ta Kamaru Kamtel da ya ƙoƙari na karɓo haraji a wajen waɗansu kamfani na sadarwar ƙasar wanda ya zaka kamfani yake bin su manyan kuɗaɗe har miliyar uku da dubu ɗari shida na sefan kuɗin jamhuriyar Kamaru. Kamfanin ya yanke musu yanar gizo-gizon su a 'yan kwanakin nan. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan La Nouvelle an da ita ma ta ce Ƙasar Faransa ta kawo waɗansu dalilai guda goma wanda ƙasashen haɗin kan nahiyar Turai suke neman cewa kar shugaban ƙasar jamhuriyar kamar biya ya sake kaɗa takararsa a zaɓen da za gudana a shekara 2018 mai zuwan nan mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A da Awal. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kiran mu a waya kuke ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na mai Amurka. ne magana kwamar Bishir Dauda Sabo Ruwa ta kula Babban sakataren ƙungiyar mai talaka ta kasa. Gaskiya irin take-taken da Raila Odinga a dugun adawar kasar Kenya yake ɗauka wannan yana ƙara hito da cewa da yawa 'yan siyasa afirka ba su da kishin kasashensu kuma ba su dauki demokaradiyya ba saboda muna ganin cewa kamata ya je kotu ba sa a yi zanga-zanga ba saboda ka take-take su da nuna soke ya kawo rikici da rudani a cikin ƙasar kenya kuma a samu tashin hankali kamar abin da ya shahi abin da ya fara a zaben za saka muna da allah wajen yan siyasa hali irin na Raila Odinga. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama fata daga kamar hukumar Gombe nan jihar adamawa Najeriya. alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. tuntuni a nan jihar adamawa ma'aikatan ƙananan hukumomi suka fara yajin aiki na suna jin gwamnatin adamawa bashin wata biyar ma'aikatan kiwon lafiya ma in ba hankali ba suna nan tafe ba a ma yi maganan malaman firamare ba wanda duk waɗannan bangarori uku suna bin gwamnatin jihar adamawa ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan ganganci ne da gwamnonin najeriya ke da shi na ganin cewa sun wahal da ma'aikata wai su ci shugaba buhari zaɓe mai zuwa to abin mamaki shine shi shugaba buhari a kullum in ya tara gwamnoni sai ya ce musu wai shin su suna bacci ne ba sa biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi suna kwana da yunwa ayar tambaya nan ita ce shin shi shugaba buhari yana iya yi bacci assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka suna na gamba barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fatas a yau ina so na yi godiya a wata kungiya ta jihar da kasar amerika wadda ta ba wa jihar mu ta yobe kayan asibiti da kuma maganinuwa saboda kokari da gwamna ke yi wajen ganin an farfado da asibitocinmu sun zama na zamani wannan kungiya da ta bada wannan abu gaskiya mun yi rawar gani mun gode sannan mai girma gwamna waɗannan asibitoci namu da ake gyara mana su ake mayar mana su na zamani muna roƙon don allah don annabi mai girma gwamna akwai mu likitoci waɗanda suka fita ƙasashe da sauran jihohi suna aiki don allah mai girma gwamna a gayyato su a zo a ba su ayyuka a wannan jiha saboda su masu ba da gudunmawarsu. toma da lamun gode da wannan sakonni da kuke ajiye mana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu a wani sabon umarni kan maido da shirin karɓar 'yan gudun hijira a nan amurka amma kuma ya bada umarnin a tsawar matakan tantance 'yan wasu kasashe goma sha ɗaya waɗanda aka ayyana su a matsayin masu iya zama barazana ga tsaron amurka a jiya talata shugaban amurka ya ɗauki wannan mataki yayin da wa'adin wani umarni da ya bayar a can baya na hana karɓar 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki ɗari da ashirin ya kawo ƙarshe. 'yan gudun hijirar daga kasashe 11 da ake tunanin suna tattare da barazana ga tsaron amurka za su fuskanci tsaikon kwanaki 90 ana duba takardunsu na neman mafaka sannan za a bar su su shiga ƙasar ne kawai bisa irin bukatar da kowa zai gabatar ta kashin kansa idan har akwai bukatar a basu su damar shigowa amurkan kuma idan ba sa tattare da wata barazana ga ƙasar. 'yan majalisar dokokin amurka na matsin lamba ga shugaba donald trump da ya ayyana cewa ana kisan kare dangi akan musulmi 'yan kabilar rohingya a myanmar kasar da ke da akasarinta mabiya addinin buda ce wacce ake mata lakabi da bama a yan shekarun bayan nan kasar ta myanmar ta kyautata hudata da washington to madalla masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma tun an jima da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ita ni gabatarwa sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyar matayo malama zainab abdulrahman nisar fil hashin gumel ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum